ce malam tambaya ita ce menene hukuncin wanda ya yi kwanciyar aure da matar dan uwansa ya me kwanciyar aure da eh. matar dan uwansa ku tambaye ku ƙara tambayar nan ban fahimce ta ba ƙara karanta in ji malam menene hukuncin wanda ya yi zina da matar dan uwansa to ba shi kenan ba ya za ka zo ka ce kwanciyar aure to a yanda ya rubuta ne a to tsakanin da Allah ba gare ya canza ba dai tsakani da Allah wannan tambaya haka ka yi kwanciyar aure da matar wanda da ya zina da matarwa dan uwansa ka ina ma na addini eh, in yana da aure sai a jefe shi a haƙa rami a sa shi a sa duwatsu a jefe shi ita ma tana da aure sai a jefe ta shine shari'ar shine hukunci idan kuma bai da aure a masa bulala ah, guda ɗari a zane shi ba wai abin nan bane ba wani magana wai a dinga dan daga dan kafada a zane shi zai yi sosai kamar wace wala ta'khudhukum bihi ma ra'afatun fi dinillahi za a zane shi a sami irin dogara wannan kasan sun iya bulala ya zane shi a gane kuma da kunya matar dan uwanka an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani zunubi ne yafi kowane zunubi girma sai ce shine ka sanya wa Allah kishiya batun Allah ne ya halicce ka hmm. sai aka ce sai wanne sai ce shine ka kashe ɗanka don kana tsoron kada ya ci abinci tare da kai sai aka ce sai me sai ce an tadni bi tijarik. jarik ne ka yi zina da ko mata ko ƴar makocinka to amma wannan ɗan uwanka malamai abin ba daɗi gaskiya bai kyauta ba ko ɗaya kuma akwai ƙazanta a cikin abin ah, idan kuma ba a kama shi ba to ya tuba zuwa ga Allah ya tuba a gaya masa ya tuba ya nemi Allah ya yafe masa an gane kuma ya bar garin kada ya ƙara gananta ya bar garin ya hijira ya bar garin ya koma wani garin can ya abin nan a ce har duniya ta kare kada ma ya ƙara gananta saboda ya kamata a ce akwai me kunya a ce ka kalle ta ka ce yi kaza shi kan shi kanin ka dan uwanka ka kalle shi kaga ka sadu da matarsa malamai da kunya Allah ya ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa malam menene ya kamata abu na farko mutum ya yi daga lokacin da ya yi sabon aure idan mutum ya yi sabon aure na farko ana so ya ɗauki hannunsa ya ɗaura akan goshinta ya ce allahumma inni as'aluka min khairi hawa khairi ma jabalta ha alai wa a'udhu bika min sharri hawa sharri ma jabalta ha alai